kuma muka samu dama na soke sallar magariba muna roƙon allah ya amsa mana bayan haka abinda muka yi da za mu yi wancan lokaci allah da ikonsa bai kaddara ba yanzu ne ya kaddara cewa abin zai yi insha allah labarin ko abin da za mu yi magana a kan su shi ne abin da ake kira wajibin mu'minin hayat wato abin da ake kira wajibin mutum mumini a rayuwa wasu abubuwa da allah ya wajabta wa mumini a cikin rayuwarsa ya zama to rayuwar tana tafiya a kan waɗannan abubuwa akwai wata aya a cikin suratul nisa wanda ta kunshi dukkan abubuwan da za mu yi magana din akan har ma wasu malamai daga cikin magabata suna kiran ayar da cewa ayatul hukukil ashara wato ayoyi da suke tattare da wasu haƙoƙi ko wasu wajibai guda goma hakikatan allah ya wajabta ma ɗan adam waɗannan abubuwa a cikin nufin alƙur'ani saboda kyautatawarsa ubangiji da ya maɗan adam muna ganin ko a rayuwa waɗanda suka kyautata maka mai kamata ka saba musu ba misali yanzu ake gwamnati ta ɗauke ka aiki ta baka gida ta baka direba da wasu masu yi maka hidima to bai kamata a same ka kuma ka saba ma aikin gwamnatin ba saboda kyautata masa da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam ya kyautata masa matukar kyautata yana cewa shi ne wanda a sana kulla kai in kalaka Allah shi ne wanda ya kyautata halittar kowane abu da kake gani dan adam yana daga cikin kowane irin abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta naka idan ya kalli kansa ya san cewa Allah ya kyautata masa cikin zubin da Allah ya dan adam da irin tsarin da ya masa har yanzu ba a samu wasu mutane da tunaninsu ya kai na ubangiji ba ballanta na ce ya wuce kowa ya kalli dan adam sai dai ce eh abinda Allah ya masa ya dace da shi inda Allah ya ajiye maka harshe nan ya dace da shi inda ya ajiye maka idanu nan ya dace da shi da yatsunka da kunnuwanka da duk abubuwan da ka sani wanda Allah ya gina ka da su duk abin da ka ga Allah ya ajiye din ya ajiye shi ne a inda ya dace har yanzu ba a samu wasu suna ganin cewa kunne bai dace ya kasance a inda ya kasance ba ko kuma har yanzu ba a samu wasu wanda suke ganin a ce hanci ba nan ne ya kamata a ce ya zauna inda ya zauna ba har yanzu ba a samu ba da haka kenan a sana kulla shay'in khalaqa Allah ya kyautata halittar kowane irin abu da kake ana Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata wannan halitta ta kowane ɗan bangare da ɗan adam yake bayan wannan halitta da aka yi masa ta ba ko kobo free of charge haka Allah yi ba wani ko kosishin kobo da ka biya ba wani naka wanda ya biya amma yanzu da wata gaba daga cikin gabobinka kuma Allah zai taba ta da wani abu wata dan samu matsala ke wani mutum da ya je ya karatu akan wannan bangaren ya san wannan bangaren in ka je wajen sa na jin zai maka aikin kyauta ɗaya daga cikin gaɓoɓinka ko ɗan yatsanka ko idanunka ko kunnenka ko hancinka ko wani abu ya samu matsala ka samu likitan idanu misali ba zai yi kyauta ba amma allah ya yi waɗannan a duka ya kyautata maka ya zama free of charge haka ya maka su kyauta to kamar yadda muka ce yanzu gwamnatin da ta ɗauke ka aiki ta ba ka ɗaki ta ba ka gida ta ba ka direba ta ba ka mota bai kamata a ce ka saba mata ba to ina kuma ga allan da ya yi maka wannan aikin shi kuma kace saba mata wanda wani zai ji tsoron saba ma gwamnati amma ba zai ji tsoron saba ma allah ba wanda kuma kyautatawa daga allah ya yi ma ɗan adam ba a kwatanta ta da kyautatawa da gwamnati ta maka haka ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata maka iyakar kyautata. malamai suka ce laqad khalaqaka Allahu fi ahsani taqwim Allah ya halitta ka a cikin mafi kyawun tsayuwa bai sa ka karin tafiya da rubda ciki ba sai dai illa ruga ta shiga ko ta shekaru ko wani abu ya yi maka kafafuwa tsayayyu da rarru ya maka hannaye da kake kaɗawa. in ka sa sutura yi kyawu ya za wani malami yake cewa a ta halittar yadda ka ga an yi maka kugu kerere an yi wuya kerere haka an yi kayi kuma babba an yi hannaye haka watakila inda za a bar ta haka ne babu sutura ba za ka yi kyan gani ba amma a tsarin ubangiji da ya tsara ka a wannan halittar shine in ka saka kaya za su maka kyau da an yi ka kamar taɓarya ko inan ka lagos ta yi ba za ka ji daɗin saka kaya ba so Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan saboda ya kyautata ahsana khalaqaka fi ahsani taqwim ya halitta ka a cikin mafi kyawun tsayuwa wa sawwaraka fa ahsana suwaraka ya suranta ka ya kyautata ka ya fitar da fotonka da kyawu da sura wacce ta fi kowace da dan adam ba a masa fiska irin ta kare ba a masa fuska irin ta raƙumi ko saniya ko na mai kama da haka ba wata fuska da za ta iya kwatantawa ta ɗan adam da fuskar dabba duk allah ya yi ma ɗan adam kyakkyawar gini fiye da yadda iya sauran dabbobi tare da cewa dabbobi ma ya kyautata halittar su amma za ga ɗan adam an kyautata tasa halittar mafi kyawun sura bayan wannan wa razaqaka min at-tayyibat ya azurta ka daga tsarkakan abubuwa duk abin da Allah ya halatta yake a ci tayyibat ne a wajen musulunci shi ma malamai suke da cewa alhalal ya tabi tsayyib halal yana bin tsarkakakken abu ne mai amfani wal haram ya tabi ulkhabar shi ku haram duk inda ka same shi to yana bin kazamin abu na mai cutarwa hatta naman dabbobi da Allah ya halatta ɗayyif ne ‘ya'yan itace ɗayyif ne ƙwayan ita abin nan ‘ya'yan tsirrai da muke ci ɗayyif ne duka suna da alaƙa da jikin ɗan adam a tsarkake suke amma idan ka ɗauki tsiro ko wani abu wanda Allah ya ce harabun ne ta'ammuli da shi to in kai ta'ammuli da shi zai cutar da kai sau da ka shi sa Allah ya azarta ka da kyawun abubuwa to idan Allah ta baraka wa ta'ala ya maka wannan to kai mai wajibinka mu dai kowa ya fahimci cewa Allah ya yi shi kuma ba a yi shi banza ba sai da aka ɓata lokaci kuma bai biya ko kwabo ba haka ne ko to me wajibinka dangane da Allah shi yasa muka sanya ma lattar ko maganar da zami wajibin mumini a rayuwa yanzu tun da Allah ka san za ga ko dan siyasa ne ya kyautata wa mutane ya bi abin da ya kamata sai a zo a yi ta masa kirari ana cewa yanzu kai kake bin mu bashi irin wai shi yanzu ya gama wajibin wajibinsa wai yanzu wai mutane ma yake bi bashi ko saboda me saboda an ga kamar ya kyautata ko to yanzu Allah ya baya duk mutane ba shi cikin abin da ya musu na halitta da kyautata musu da gya da tsarkaka su da yi da komai da suranta su da yi da aikin da ya musu yana da wajibi a kansu shi yasa menene wajibinka wanda ya kamata ka yi a rayuwa wannan maganar ta ƙarshe cewa menene wajibinka a rayuwa innaha mas'uliyatun azima wallahi mas'ala ce mai girma mas'ala ce wacce take da girma wanda ya kamata kowa ya san cewa akwai wani wajibi da Allah ya dora masa idan wani mai siyasa zai don ya raba shinkafa ko ya raba wani abu ko babura ko wasu abubuwa kawai wani ya fito ya ce yana bin mu bashi bashin ne yake bin mu ba kayan mu bane a bashi da yake bin mu ba ka bi mu bashin ko sun ko ba wallahi don ba da kudin aljihun ga kai ba kudin jama'a ne <laughs> ko to ban ga dalilin da za ce ana bin mu bashi ba babu maganar bashi a kanmu amma idan mun ce Allah ya halitta dan adam ya yi shi a kyakkyawar sura ya yi masa komai ya azurta shi da abubuwa ya suranta shi cikin sura to Allah yana bin ka bashi domin ba wani abu naka da ka ba mu Allah ko mahaifin ka haka ya ganka an halitta ka shi ma ba shi da hannu cikin halittar ba mahaifiya ba ta da hannu ita ma kawai yi ake a tura mata saboda aikin na ubangiji ne wannan mas'uliyar tana da girma falakar ta hammalta amanatan azima kai dan adam ka fa sani ka dauko ta amana mai girma ka dauko ta amana mai girma Allah ka ba mu ikon sauke wannan amana wannan amanar da ka ɗauko mai girma malamai suka ce ko kuma allah ya ambata ya ce sama an miƙa mata amanar ba su karba ba ƙasa ma an ba ta amanar ba su karba ba duwatsu duwatsu su ma an miƙa musu ba su karɓa ba saboda sun ji tsoro akan wannan don girmanta kai ɗan adam ka ɗauki wannan amana abu biyu ya rage maka yanzu cikin wannan amanar ko ka sauke ta yadda ka ɗauko ta ko kuma ka tozarta ta idan ka sauke ta yadda ka ɗauko ta ubangiji yana da inda zai kai ka na sakamako da daraja da ɗaukaka idan ka tozarta ta to akwai abin da ubangiji zai yi allah ya sauke don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani abu na mas'uliyar wajibi ne wadda musulmi ya kamata ya biya ma ubangiji wannan wannan abun shine innaha ma waje alayka min haqqihi wa huquqi ibadi wannan abun shine abin da ya wajabta a kanka Allah yana da haƙƙi a kanka sannan bayan Allah da suke rayuwa da kai suna da haƙoƙi a kanka fa in wa'aitaha wa ra'aitaha kunta min alladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un idan ka kiyaye wannan amanar ka tsare ta kuma ka bayar da ita ta to shikenan kana daga cikin waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala yace wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda da amanoninsu da alƙawuransu suke cikawa masu wannan sifar guda biyu da Allah ya ambata ya ce allazi ne ya rasu na firdaus su suke gaji aljannan nan ta firdaus wa masu wannan sifa ne saboda haka idan ka kiyaye ta ka tsare ta wannan amanar to kana daga cikin waɗannan allazi ne ya rasu na firdaus hum fiha khalidun wa in adataha idan kuka tozarta wannan amanar sirta min asfalis safili to za ka dawo cikin kaskantattun kaskantattu Allah ka tsare mu waɗanda Allah ya faɗi wata magana ce da falaknal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa na amanu wa amilu salihati falahum ajrun gairu mamnun kenan a cikin wannan gurin Allah ya duk abin da muka razin ɗinsa a baya Allah ya faɗe shi a wannan gurin cewa hakikatan mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun tsayuwa mafi kyawun sura mafi kyawun gani sa'annan za mu mayar da shi ƙasan ƙasa wannan yana da ma'ana guda biyu ƙasan ƙasa a wajen wulaƙantarwa idan ka ci amanar ubangiji Allah zai mai da kai kasan kasan tobartattun tobartattu domin sai dan adam ya zo yana nadamar dama dabba ya zama ko ya zama kasa ko kuma a'a ma'ana ta biyu shi ne mun yi ka da kyawun sura kana yaro da kyan jiki da ƙarfi da lafiya da komai tafiya yau da gobe yau da gobe sai ta dawo da kai kana dogarawa da sallah shi ma mun sake mayar da kai asfala safi sai dai Allah ya ce sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari suna da wani lada kewa shi ne zama a gidan aljanna ya kai mutum za mu karanta maka ayar da take maganar haƙoƙi guda goma wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya faɗe ta a cikin suratul nisa aya ta talatin da shida kafin wannan ubangiji yana cewa ɗan adam ko kuma malamai suna ce ma ɗan adam cikin amanarsa suna cewa ina sahara ta amana tsarki wannan shi ma amana ce za ka zauna da tsarki a wajen ubangiji ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake jikinka ka tsarkake tufafinka ka tsarkake duka wasu talatu amana sallah kanta amana ce fi'lul wajibati amana ka aikata wajiban da Allah ya dora maka amana ya dora ma sallah ya dora maka azumi ya dora maka zakka idan kana da dukiya ya dora maka aikin hajji idan kana da kuɗi, ya dora maka uba duk waɗannan amanoni ne wa tarkil muharramat amana barin haramun ma amana ce wannan abun haramun ne to amana ce a wajen Allah ka tsare karka aikata shi Allah ya hana zina amana farjinka amana Allah ya hana zagin mutane harshenka amana Allah ya hana tozarci ka kalli mutane ka wulakanta su amana ya haramta duk waɗannan amanoni ne Allah ya hana hannunka cewa kada ya rubuta sharri kada ya yi wani abu na sharri kada ya zubar da jinin wani amana dole ka tsare waɗannan abubuwa shi sa yake tarkin muharramat shi ma amana barin abin da Allah ya haramta amana in ka ga mutum yana aikata haram to yana cin amanar ubangiji ne amanar ubangiji yake ada'ul huquqi ila mustahiqiha amana ka bayar da haƙoƙi zuwa ga masu ita amana ce akwai haƙƙin wani a hannunka ba shi in ka rike shi ma rikewan ka ci amana wa a'zamu hadhihi al-huquq mafi girman waɗannan haƙoƙi da Allah baraka wa ta'ala ya yi magana shi ne ma ausallahu bihi fi muhkami kitabi abinda Allah ya yi wa mutane wasiya a cikin littafinsa shi ne wannan ayar da yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الآية وأن الآية دي إتسي آية دما لم يسكي كرن تسمى آية الحقوق العشرة وتآيوي ما سحقوكي وأن تتقشد حقوقي قد أبوما wani haƙƙin na Allah ne wanda ya zama wajibin mumini ne ya tsaya da haƙƙin ubangiji domin ɗan adam ma in an riƙe masa haƙƙinsa ba a shiryawa da shi ne daga ga mutane biyu suna rigima in ka bincika za ka samu wani mai danne haƙƙin wani haka ne ko domin in kowa ka ba shi haƙƙinsa wani rigima za ka yi da mutane waye zai rigima da kai kowa an ba shi haƙƙinsa babu duk inda kaga ana fada ko ƙasa da ƙasa ko jiha da jiha ko lokal da lokal ko makwabci da makwabci ko mutum da mutum duk inda kaga ana rigima bincika za ka samu wani ya danna haƙƙin wani ne kawai amma in kowa an ba shi haƙƙinsa za a zauna da shi lafiya to ka kwatanta idan dan adam a dan adam za ka riƙe haƙƙinsa ku samu saɓani da shi in ƙasa za ta riƙe haƙƙin wata ƙasa a samu saɓani ko jiha ko lokal ko makwabci da makwabci ta yaya ɗan adam idan ya riƙe haƙƙin Allah zai samu shiri da Allah babu hali ba yadda za a samu shiri da ubangiji shi yasa cikin haƙoƙin na ɗaya wa abudullah da Allah yake ka bautata ma Allah haƙƙinsa ne na biyu wala tushriku bihi shay'an kada ka hada shi da komai haƙƙin sa na uku wa bil walidain ihsana iyaye ka ta musu kaga an fara gayyato maka waɗanda farko zaka fara zaman lafiya da su idan ka zauna da Allah lafiya to sai kuma suwa sai iyaye na hudu wa bil qurba sai ma abota kusa ki wanda ake kallon su wasu su fassara su da matanka wasu su fassara su da danginka kannanka yayinka haka wasu za su fassara wal yatama na biyar kenan marayu suna da haƙoƙi akan al'umma suna da haƙoƙi irin nasu wal masakin miskinai wa miskinai mai mai shanyayyen kafa ko mai shanyayyen hannu zai iya yiwa wani mai shanyayyen hannu yana da kudi da komai ko ko mai shanyayyen kafa kawai mabukaci wata fassarar haka take a cewa mabukaci wanda ya zauna a bayan kasa saboda bukatarsa ta dabaibaye shi ma baya iya yin komai yana da haƙƙi na shida ko na bakwai wal kurba makwabci na kusa wal junubi da makwabci na gefe yana da haƙƙi wasahibu bil canji da abokin tafiya na kusa da kai gefen ka wabni da wanda yake matafi wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku ya mallaka na bayi ubangiji ya ce Allah baya son duk wani wanda ya zamanto mai girman kai kamar yadda na ambata shi ne wannan aya ana kiranta da ayatul hukukul ashir ayoyi masu aya da take bayani akan haƙoƙi guda goma saboda ta tattara abubuwa guda goma na ɗaya haƙƙullah na biyu haƙƙul walidai na uku haƙƙul ƙaraba, na hudu haƙƙul yatama na biyar haƙƙul masaki, na shida haƙƙul jaril shi shine aboki na kusa eh, makwabci na kusa ah, sai na bakwai haƙƙul jaril junub wato haƙƙin makwabci na ɓangaren gefenka sai na tara na takwas kai ne haqqu sahibu bil na tara ne haqqu Ibn sabil matafi sannan haqqul mamalik na goma kenan ne haƙƙin wato abin nan abin da aka mallaka wani zai ga cewa waɗannan abubuwa da Allah ya ambace su aka kira wasu da ayatul hukum wallahi su suke saka zaman lafiya a duniyar gaba ɗaya inda za a yi su za su kawo zaman lafiyar gaba ɗaya a cikin rayuwa na farko dai Allah in kai masa bauta ko ka haɗa shi da kowa ba duk abin da kuke jin tsoro ya ce zai muku zai kare ku da shi amanu wa الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض Allah ce na yi alkawari ma waɗanda suka yi imani zan halifantar da su a bayan ƙasa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum zan tabbatar musu da addinin da suke so su yi zan ba su dama su yi amma sharadin Allah shine ce ya abuduna ni la kuna bi shay'a su bauta ta mini ni kadai ba tare da sun hada ni da wani wala yubaddilannahum min da kofin amna zan canza musu duk tsoron da suke yanzu dai tsoro mai cika mu a duniya a ƙasar nan ko tsoron talauci ko tsoron wasu miyagu ko tsoron dai wani abu to Allah yake zan canza wannan wannan shine tushe kenan to idan kai wannan kuma ya za a yi ka mallaki zukatan sauran mutane to shi Allah ya nuna maka akwai iyaye su ya kamata a fara mallakar zuciyarsu su yarda da ɗansu mana ɗansu ya yarda da shi ya tu ya sauke gidansa sannan sai na kusa da kai dangi sannan sai marayu sannan sai waɗanda suke masu miskinai sannan sai makwabta to waye ya rage a cikin rayuwar ai dama kana rayuwa ne ko tsakanin iyaye da tsakanin yan uwanka da tsakanin waɗanda suke abokai ko da tsakanin waɗanda suke mabukata ba dai anan ake rayuwar ba duka gaba ɗaya to in kowa zai soke wannan haƙƙin ina za a samu rigimar wato wannan ayar ta ba ma duniya kamar certificate na zaman lafiya inda mutane za su bi ta yadda ya kamata to sai ma ya fara daddalewa fa amma haqqullahi subhana haƙƙin Allah shi abin nan madaukaki fa innahu a'zamul huquqi wa awwalul wajibati wato shine mafi girman haƙƙi dukkan haƙƙoƙin da aka ambata guda tara ko guda takwas domin Allah yana da biyu ne a cikin goma dukkan haƙƙoƙi guda takwas ba su kai guda biyu nan girma ba da za ka sauke haƙƙoƙi guda takwas amma ba ka sauke guda biyu nan ba to aikin banza kake so Allah ba zai ma damu da kai ba ka ciyar da iyaye ka musu komai ka yi dukkan makwabta miskinai mabukata duk ka taimaka musu amma kuma ka ƙi bauta ma Allah to ina za a je babu inda za a je ko kuma ka yi ma Allah shirka ka ba inda za a je shi yasa yake fa innahu a'zamul huquq wa awwalul wajibat Waɗannan sune farkon mafiya girman haƙoƙi da kuma mafiya abin nan farko wa huwa an ta'budahu wala tushriku bihi shay'a shine ka bautata da Allah kada ka hada shi da komai min Allah tabaraka wa ta'ala wato ya halitta ka ne dan bautar Allah ya halitta mu dan bautar a wannan guri malamai suka ce ubangiji ya saka rahamarsa idan ka aiki mutum ya sare wannan bishiyar da ya je sai ya yi noma kawai ya dawo ya yi cire ci abinci sai ya dawo bai ba ya maka abin da ya kamata kai ba shi ne abin da ka tura shi ba kenan ko ba shi ne abin da ka tura shi ba saboda kamar bai sauke abin da ka tura shi ba to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam ne dan ya bautata masa amma a cikin rahamar ubangiji sai ya saka wasu ayyukan ka duka da za su amfane ka a rayuwa sai ya saka ibada a cikinsu idan siyasa za ka yi to akwai ibada a ciki ko idan sana'a za ka je kai ya saka ƙa'idoji a ciki duk abin da ka sani za ka ɗauka wanda zai taimake ka a rayuwa to sai allah ya saka shari'arsa a ciki domin wannan aikin shi ma ya dawo ya cike gurbin wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun a kasuwancinka yadda Allah yake kai haka ta ka shi shikenan ka cika gurbin ka zo ne dan bautar Allah a cikin siyasar ka me kake yi bauta ma Allah duk abin da ya zo na haƙƙin Allah da sauransu ka tsare na dokokin ubangiji ka tsare a to shikenan wannan aikin da kake yanzu shi ma nau'in ibada ne bacci za ka yi ka huta an faɗi tsari yadda za ka kwanta ka yi bacci to baccin sai ya dawo ibada abinci za ka yi za ka ci na'am amfani tsarin yadda za a yi ka ci Allah ya saka wannan ka ci ka ji daɗi kuma in baka lada wasu hadisan masu nuna cewa suke wanda yake bismillah ya ci abinci ya kuma eh, ya kuma ci gwargwadon abin da ake son ya ci ya yi duk abin da ya kamata to za mu gafarta masa kaga dai ka ci ka koshi yunwar ka ta mutu shirwar ka ta mutu amma kuma an baka lada to waɗannan abubuwa a rahama ce ta ubangiji ya saka a ciki shi yasa dukkan rayuwar ɗan adam ta dawo ibada shi yasa za ka ji Allah yana cewa inna salati wa nuski wa mahayayi wa mamaki ko da rayuwata da mutuwata da duk komai ibada ce lilla na Allah to Allah cikin rahamarsa kenan amma kaga ɗan adam shi ya saka ka aikin da ya saka kan nan in ba shi kai ba to ba kai ba kama shi Allah ya dora maka ayyukansa na salloli na azumi na zakka na haji na wani ne mu'amalar ka ta yau da kullun wadda za ta taimake ka a cikin rayuwa sai ita ma ya mayar da ita ibada ka da iyalai ibada ka da 'ya'ya ibada cin abincinka ibada saka ka ibada tafiyar ka ibada ka ibada komai naka ibada saboda dukkan waɗannan Allah ya tsara abin da za a yi kuma kowanne ka yi shi akan yadda ya kamata tsira za ka har ma wani hadisin manzo Allah cewa yake wanda ya zo zai kwanta bacci ya karkaɗe shimfiɗarsa ya kwanta a ɓangarensa na dama ya azkar na bacci a ce inda zai mutu bai tashi ba zai wuce aljanna ne saboda ya mutu yana cikin ibada so ga kenan rahmar ubangiji ta yalwaci ko ina saboda haka wannan shine farkon wajibi na ka bautata ma Allah shi kadai kada ka haka shi da domin ya halitta ta saboda wannan dan faɗin sa da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ita ibada ba ta iya amfanin mai yin ta ba za ta amfani mai yin ta ba illa ma'al ikhlas sai in yayi ta dan Allah ma kana lillahi yattasir duk abin da ya zama na Allah ne zai kai ga gaci wa ma kana li ghairi llahi yanfasil duk abin da ya zama ba na Allah bane ba zai je ko ina ba inda za ka ciyar da abinci ko kai sallah dan kawai a ce ka iya sallah bai yi ba ba za ta iya wadatar da kai da kuma bi haisu la yashubu shirkun akbar dole ibada ta zamanto akwai ikhlasi ta yadda shirka ba za ta zo ta gaurayi da ita ba shirkar karama ko babbar shirka saboda Allah tabaraka wa ta'ala cewa fa abudullaha mukhlishan lahu din ku bauta ma Allah kuma a cikin ibadar mukhlishan lahu din ku tsarkake wannan addinin gare shi wani gurin ma ta ala lillahi dinul khalis tsarkakakken addini takakken addini wanda ba a hada shi da komai ba ba shirka a cikinsa ba komai wannan na Allah faman kana yarju liqa'a rabbi wanda da yake son gamuwa da Allah to shine sai yayi aiki nagartaccen aiki ba zai hada Allah da wani a cikin aikin din ba to wannan shine abinda malamai suke ganin cewa wa abudullah wala tushriku bihi shay'an to ka sauke haƙƙin Allah kenan a wannan gurin ba da haƙƙin la bayan haƙƙin Allah kuma sai haƙƙul walidai haƙƙin iyaye wannan ko haƙƙin iyaye shine ka musu biyayya wal ihsanu ilaihima da kyautatawa zuwa gare su wa dafi'il adha anhuma ka tunkuɗe musu duk wani abin da zai zame su in dai kana da hali wa adamul isa'ati ilaihima kuma kada a samu munanawa zuwa gare su duk abin da za a karka munana musu bin qawli wal aw bil fi'l ko da magana ko da aiki iyaye kada ka yadda su samu wani abu na aiki ko na magana wadda zai cutar da su waɗannan shi ne abin da zai ƙabalci ko zai daidaici irin hidimar da ɗawainiyar da suka ɗauka a karan kanka kai kada ka zo kai wata magana wadda za ta muna namusu kada kai wani aiki wadda zai muna namusu idan kai wannan shine kana nuna sakamakon irin kyautata maka da aka saboda kai akwai lokacin da kai ta kuka ka hana su bacci da daddare kuma ba su dake ka ba a lokacin rarrashin ka masu ke <laughs> kayi kuka ka hana su bacci ba su jefar da kai suka ce kai da Allah ku bude ɗakin nan ajiye shi a waje ya je ta ihunsa ba ai ba wannan ba shi ka ake jijjiga ka ake lallamin ka ake aka da lafiya a kai ka asibiti wane ne ya kaza da kaza ba su ci baka ci ba su saka baka saka duk waɗannan sun maka to yanzu abin da ake so shine haƙƙin su ne ka kyautata musu shine birrihima kai musu biyayya ihsanu ilaihima kyautata musu daf'il adha anhuma tun kuɗe musu mummunan abu adamin isa'ati ilaihima kada ka kada ka munana musu bil qawli wal aw bil da magana ko da aiki wannan shi ne ka yi abin da ya kamata a kan yadda wato suka yi maka a duk da cewa an yi lokacin da ba ka iya amfana kanka sai dai su amfane ka an yi lokacin da ba za ka iya tunkuɗe ma kanka wani abu ba sun tunkuɗe maka an yi lokacin da ba za ka iya cutsawa to kwaranye abin da zai cuce ka ba amma su sun yi maka don haka kyautata musu ya kamata ku a lokacin wancan ba ka iya bambanta tsakanin mai amfani da mai cutarsa ba ka iya gane abin da zai amfane ka sai watakila misali da ba a saka ka firamare da wuri ba har sai da ka girma yanzu ka zama kana da shekara ashirin an bar abin da zai cuce ka ba kuma yanzu aka iya mai wancan gurbin sama a wancan lokacin da aka saka ka firamare ai ku ba kake wanda aka yi ka makarantar ma ba ka san zuwa ko sai da rigima da ba da haƙuri da wane ne da rarrafi da saya maka wani abu ana ta abin na ɗinka kaga lokacin suna tunkuɗe maka wani abun da zai cutar da kai don baka san bambancin amfani da marar amfani ba sai daga ba ka iya gane so a yanzu idan ka yi girma ka zama wani abu to kar ka zamanto cewa kuma wai a yanzu mummuna abu za su karɓa daga wajen bayan wannan ba da zalik ba da haƙƙin walidai ne haƙƙu lafari sai haƙƙin ma'abota kusa dangi wannan kuma shine zai baka idan an samu waɗancan ɓangarori to dole za a samu zaman lafiya tsakanin 'ya'ya da ko da iyayensu to bayan wancan haƙƙi sai haƙƙi na ma'abota kusa ce wa hum zawul arham su ne ma'abota zumunci irin dangin da aka haɗa uwa ɗaya an gane ta ɓangaranta ta tajma'uhum alkarabat min jihatil abbi aw mijin jihatil um dangin ka da suka zo ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren uwa ko ba ka da kudi ko ba ka da abin ba su kana da ikon ka je ku gaisa kana da daman ka dauki waya ka buga da daman ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ba sai da kuɗi ba shi ma wannan haƙƙi ne wanda za ka daɗaɗa a cikin zuciya za a ji daɗi kuma za a tunoka ka wa tusilu ilaihim bil mali wa ziyara wa salam za ka kyautata musu da dukiya da ziyartar su da musu sallama da kuma sauran wasu fiskoki na kyautatawa da maganganu to idan ka gama da 'yan uwa to ka samu ka zauna da Allah lafiya ka zauna da iyaye ka zauna da yan uwa sun mahaƙul ya tama sannan sai haƙƙin marayu wa humus sigarun lazi na faƙadu a ba'ahu su yan yara kanana da suka rasa iyayensu waɗannan su kuma suna buƙatar suna buƙatar tausaya musu kun ga wannan wannan bangaren da Allah ya kawo shi a nan idan ba a yin sa ta wannan bangaren ake ta da in iska a unguwanni wannan bangaren misali kawai 'ya'yanka ta sani 'ya'yana na sani wannan babansu ya mutu ba wani zan da zai kyauta musu ba wanda zai kula musu. idan aka tafi a haka suna cin kwakwa suna shan mahala ba mai taimakon su, ba wanda zai taimaka musu to ko kuna so ko ba ku so waɗannan yaran abokan gaba ne a gurin ku ba ma ku ba har 'ya'yanku ku abokan gaba ne a gurin ba abin da zai hana ba za su ji haushin ku ba saboda babu wani kyautatawa na ga duk bala'i da suke nema ya same ku in ya same ku to su murna za su shi sa wannan bangaren yana toshe ta da wasu bama-bamai da fitintunu a ƙasa da duk mun ɗauki wannan bayan haƙƙin Allah bayan haƙƙin iyaye bayan haƙƙin ma'abota kusa ki kuma sannan haƙƙin waɗanda suke an mutu an bar su ba wanda zai abuna yanzu ku dubi irin yara da suke yawo a titi ba makaranta su kaɗai fa idan an ɗauki yaran ƙasar nan in ka tara su sun kai su gina wata ƙasar wallahi yaran da ba su da aikin yi yanzu a najeriya idan ka tara su su karan kansu sun kai su kai yawan al'ummar wata ƙasar to waɗannan yanzu duk ana zaune da su ba kyautatawa kuna tsammanin za a tsira na'am wallahi ba za a tsira ba ko kana da shi ba za ka tsira ba shi yasa Allah ya kasa wannan ya kafa wannan ka'idar mutane za su ta ganin ta kamar ba wani abun nan bane amma ita ce tushen al'umma su zauna lafiya yau ko da gwamnati ne misali ta kula da duk waɗanda iyayensu ba su iya biya musu makaranta a ce ana biya musu ai ƙasa za ta tashi ta zama wata irin ƙasa ce ginanniyar karɓaɓɓiyar ƙasa ko to amma babu wa zalika bil ihsani ilaihim wannan sai an nuna musu kyautatawa zuwa gare su war ra'afa shi ne tausayi da sai an nuna musu tausayi da rangwame kaga manzo Allah ya cewa in kaga irin waɗannan yaran ma shafa kansu Allah sarki baban su yaro su kai musu addu'a ka musu kyauta ka musu wani abu idan su zai kwanta za su ji daɗi za su ga cewa ana ƙaunar su wa kafalatihim kuma a rene su a yi training din su akan abu mai kyau wa hifzi amwalihim idan iyayensu sun mutu sun bar kuɗi a kula musu da kuɗin ba wawashe kuɗin za a yi ba wa tarbiyatuhum a tsaya a ba su tarbiyar zamanto nagartattun bayin Allah wa zalika fihi ajrun azim wannan akwai lada mai girma banda zaman lafiyar da za ku samu domin manzo Allah yake kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa ka hatayni fil janna manzo Allah cewa mai rainon maraya wanda ya tsaya akan wannan ni da shi kamar haka muke a aljanna kaga dai wannan ya tsanne ya wuce wannan aka ratar ku da manzo Allah ya wuce ka amma kana nan kusa da shi wajen aljanna saboda aiki ne wanda ke ba zaman lafiya aiki ne wanda ke kare duk wasu fitintunu da kasari yanzu duk jafa'i da ake fuskanta na watakila ba a kula da waɗannan matasan ba a kula da waɗannan marayu ba da haka sun tashi sun ga kowa ya yi watsi da su sai su kokarin ta da wuta kawai sun haƙƙul masakin to idan an gama da marayu to kuma bayan su akwai mabukata a ƙasa waɗanda suke da bukata yanzu bewa daga cikinmu ba su iya biya ma kansu kuɗin magani a asibiti haka ne yana ji yana kallo sai dai in mutuwa za ka yi ka mutu wasu bukatu na abinci kira za ka ga waɗannan sun gane mutane ba su da abinci ba su da wurin zama ba su da komai shikenan sai ka je ka yi wata yar shinkafa ko ka yi wata yar atamfa sai ka sa a buga hotonka da idanu gwala-gwala zo kai ta mutane saboda kun talauta mutane kuma kun da dole sai sun bi ba a musu abin da ya kamata ba mabukata a ƙasa su ake ɗiba yanzu duk inda ka ga an yi wani taro ana cewa sai ka yi sai an yi ka ba ana hayaniya ana bin wani da gudu saboda an ba da dubu goma an watsa ba haka suke ba daga da wuka fa mana dubu goma ma wata in ta shiga hannun wancan ta shiga hannun wannan sai a yaga ta ba za ta yi amfani ba mabukata Allah ya san abin da ya shirya cewa a musu wallahi idan an yi anan zaman lafiya ne to amma babu so waɗannan mutane wa humul ladina askanatkumul haja wa azallatuhum sune mutanen da bukatar su ta zaunar da su kaga mutum ya zauna gindin bishiya ba yadda ya iya saboda talauci ba wanda zai taimake shi talaucin ya tsugunar da shi sai zai zauna ya tagumi kawai kowa wucewa yake ba ruwan kowa da shi ba kuma kasarsa da kuɗi ba wanda zai taimaka ba kaskanci ya rufe shi saboda babu babu babu taimakawa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan a taimaka musu ta nan ne su za su dawo zuwa gabin Allah daga cikin irin waɗannan nau'in mutane akwai waɗanda mazajensu suke mutuwa su bar su mata mutum yana da aikin da zai yana ciyar da matansa yana da komai yana da sutura yana musu komai sai Allah ya karɓi rayuwarsa mace ba abin da za ta iya yi ga kuma yara sau da ka dole wannan gidan ya zama mai to idan ba al'umma ce ka sako hannu a ciki ba ai kasan gida dole ya lalace shi za ga mutane suna ta complain mata yan mata su daina talle da no talle ba wani abu ne wanda za a ɗaure masa gindi ba amma me ya sa su talle talauci to duk tare ake da da babansu ya mutu yanzu da shi yake daukar nauyi yanzu ba wanda ya kawo taimako ya saka a gida ka gaya mu idan ta yi dan wake ta ce ayanta su je su sayar ka ce ba kyau to sai ayyaya me yake da kyau kenan su zauna su mutu da yunwa ko ayyaya so wani abin dole ne yake tasowa shi yasa manzo Allah yake irin waɗannan matan da aka bar su da yara su ake kira armala manzo Allah yake asai alal armala wal wanda ya aiki akan macen da mijinta ya mutu ya batta da yaya ba ta da yanda za ta sai kai aiki dan ka fitar da ita daga wannan wahalar da miskini zala ce waɗannan mutane kalmujahid fi sabilillah kamar mutumin da ya fita jihadi ne dan Allah wa ahsibuhu manzo Allah ta kai ina ma tsammanin wannan mutumin fa kal qa'im kamar mutum ne mai tsayuwar dare la yafturu baya yankewa kullum sai ya tashi da dare yayi sallah wa kasa'im kamar mai yin azumi la yafturu baya cin abinci darajar da zaka samu to idan ka samu waɗannan yanzu ka shirya da Allah ƙasa ta shirya da Allah kowa ya shirya da iyaye ya shirya da ma'abota kusaci da dangi ya shirya da marayu an gane da miskinai to sai zuwa kuma sun mahaƙul jihar sai makwabcinka shi kuma makwabci bil insani ilai ka kyautata masa wa kafsul aza an ka kame daga cutar da shi manzo Allah ya yi magana akan cewa mutane su yi ƙoƙari wajen kyautata ma waɗanda suke makwabta a wajensu ta yi musu ihsani a wajen kyautatawa wannan Allah tabaraka wata'ala yana so saboda ga nan ma kenan idan ka zauna da duk waɗancan lafiya amma baka zauna da ka ba za ka ji daɗin rayuwa ba ba za ka ji daɗin rayuwa ba to bayan wannan sai Allah kuma ya ce akwai sahibu biljambi shi ne abokinka wajen tafiya a mota ko a jirgin sama ko a wani abu ga wannan ga wannan kar ka zo kai ta babban karewa kawai tana cikar da mutane kana a'a yi da sauki kyautata wa waɗannan za ka ga baka san mutum ba amma saboda zaman ta kewa a mota amma ya sa watakila har kai canjin din nan ban waya saboda ya gane kai mutumin kirki ne amma in ka saba masa ana sauka zai ce kai mun rahabu da wani mugu malam a mota mana Allah Allah muke mu isa wallahi a rabu da shi kaga karshe bai kyau ba wannan so ka zamanto mai kyautata ma wannan shine wadalika bi usul musahabatihi wal insan ilay ya to da kyakkyawar abota magana mai kyau magana mai daɗi tausayawa da dai sauransu da kyautata masa ko da ke yanzu rayuwa ta zamanto a tsoraki ake yanzu da za ka shigo da ɗan namanka da ɗan biredin ka a cikin mota ana tafiya ka ce malam bismillah saboda duniya ta zama abin da ta zama malam bayar da yin amma kaga sai dai duk da haka ina ganin in kudi ka cire ka ba mutum zai karba ko yawa su ba a samun matsala da su <laughs> ina Eh, daga ciro balangun ka kace to malam bismillah ba zai ci ba amma in ka cire ya dubu ɗaya ka miƙa masa ita ba ta da matsala yi <laughs> to shi kenan ihsan ilai to bayan wannan shi ne yanzu ka ga dukkan kamar mutane ai ka gama mallakansu ko wajen a zauna lafiya mutum na kusa da na ƙarshe shi ne haƙƙus sabi ibnu sabi to sai kuma Allah ya kawo wani abu zai iya yiwa kai yanzu daga tafiya kake guzurinka ya kare babu yadda za a yi al'umma akwai yadda za a yi ta taimake ka Allah sai ya saka wannan ka'idar saboda dai a zauna lafiya domin watakila wani fa idan guzurinsa ya kare ba a garinsu ba kuma bai samu yadda zai ba in ba sa ba zai sata ko to me kenan to Allah yana son ya kare waɗannan abubuwa in mace ce kuma watakila ko wani abu daban kila ta sa ka je ta aikin sabo ko wani ya yaudare ta ta wannan hanyar sai sai ya amfani da ita kila zai ba da taimakon duka zai iya faruwa amma sai Allah ya toshe kofar yadda idan matsala ta same ka ka ya kare ba ka garin ku ba yan uwanka musulmai mun tsora musu kana da haƙƙi akan su su isar da kai garin ku an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya an zauna lafiya wa huwa al-musab a lokaci ya karato ko wa huwa al-musafir allazi yajtadu bika marran shine mutumin da yazo mutumin da ya zo yake son ya wuce yana tafiya wa min al-insani ilay yana daga cikin kyautatawa abu na sabili shine i'ta'u ma yahtaju ilayhi fi safari ka taimake shi da abun da yake da bukata a wajen tafiyarsa wani zaka ga ba kudi kila yake bukata ba wajen tafiyar ya zo tafiyar ne amma wani abu ya faru da shi yana bukata wata bukata ta faru ba ta kudi ba ce wata kila ba ta duk abin da yake bukata ka wato ka taimaka masa daga cikin misali wa hidayatihi ila tariq idza dalla idan ya bace bai gane guri ba nan ma taimako ne ka dora shi akan hanya ka ce wannan hanyar ita ce za ta kai ka wuri kaza in ka je wuri kaza kuma ka tambayi kaza wannan duka yana daga cikin taimakawa shi. bayan wannan sun haqqul mamalik min al aqari min al aqriba wato shine nan a ah, arika wato shine taimaka ma waɗanda suke bayi kun san ana da samun bayi amma yanzu dai ana ta maganganun babu su aiko na'am tunda ana samun su ne wajen abin wajen yaƙi ko to yanzu kuma babu irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala ala to banda su tunda mamalik ne abin da hannun ka ya mallaka wal baha'im har dabbobinka Allah ya ce sai ka kyautata musu kana da dabbobi ba a son ka cutar da su saboda rayuwar mutum musulmi hatta dabba in tana rayuwa tare da shi amfanuwa take ba za ta cutu ba warrafiki bi'im da tausayawa a gare su ka ba su abinci ka daina dukan su ka daina azabtar da su idan ma dabbobi ne in ma bayi ne haka shi yasa manzo Allah yace la yadkhulu jannata sayyi'il malaka duk mutumin da ya mallaki wani abun mallaka na dan adam ko dabba sannan sai ya cutar da shi ba zai shiga aljanna ba sai za ko a wajen yanka Allah ya ce ka wuka a manzo Allah ya ce ka wuka saboda ka cutar da abin yankan ka waɗannan abubuwa su ne Allah baraka wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya sosai wata irin rufewa ayar yake la yuhibbu man kana muqtalan faqur Allah bai san muqtal shine mai girman kai fakhur mai alfahad cikin abubuwan da muka faɗa ɗin nan in ka cire haƙƙin Allah guda biyu duk sauran idan ka ɗauko su guda takwas sai kuɗi ya shiga ciki haka ne iyaye harkar dole kuɗi za ta shiga ciki marayu harkar kuɗi za ta duk waɗannan kuɗi zai shiga ciki da kyawun ɗabi'u da tausayi sun suke yin aiki a ciki to sai Allah ya ce ba na son wani mai girman kai ba na son wanda zai yi alfahari so daga idan ma ka yi to ba alfahari ake ba ba kuma girman kai ake akan waɗanda aka taimaka ba fanafa subhanahu ma'abbatahu anil muhtalin fakhur Allah ya kore soyayyar sa ga duk wanda ya alfahari bayan ya yi waɗannan abu wa huwa al-mutakabbiru allazi yaftakhiru bi nafsihi shine wanda yake alfahari da kansa yana nuna wa mutane ya yi musu to Allah baya son wannan waɗannan haƙoƙi da muka ambata a cikin wannan aya suna daga cikin haƙoƙi ya girma da amanoni masu girma waɗanda suke ba ma ƙasa da al'umma da anguwanninsu da gidajensu da kasuwanninsu da ofisoshinsu da duk inda al'umma take rayuwa waɗannan abubuwa in an kiyaye su ana iya samun zaman lafiya wannan ita ce gaskiyar magana sai Allah ya kira mai kuɗi, mala ya kira mai kuɗi bai karshe ya ce kai ma fa kudin ka amana ce a kan kada ka kashe su a inda bai dace ba ka je ka kashe su a waɗannan guraren in Allah za ka kudi ba gidan su ma za ka kafa ba ba gidan rawa ake kafa ba ba wajen shaye shaye ake kafa ba senior club ake zuwa yi ba abin da ake yi shi ne ka yi kokari fa ahsani tasarrufu fiha ka kyauta tasarrafa wannan kuɗin, ka yi manajin din su yadda za su iya sama maka amfani da daraja da ɗaukaka a gurin shi Allah baraka wa ta'ala wannan shi ne ƙarshen darasin kuma nan za mu aje sha Allah dama mun yi kamar alkawari ne kuma mun sauke alkawari duk da cewa dai gobe zan wuce insha Allah fatan haka Allah ya musu albarka Allah ya samu mu dace Allah kuma ya zauna da kasar mu nan lafiya waɗannan fitintunu da suke faruwa Allah ubangiji ka tsare mana su Allah ka yaye mana su ya Allah muna roƙonka masu yi in za su shirya Allah ka shirya Allah in ba za su shirya ba kana da kawa kana da ƙarfi a kan su ya Allah kai musu abin da ka ga dama ka tsare mu daga sharrin su ya Allah waɗanda duk ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka warkar da su masu buƙatu ka biya musu ya Allah duk wanda yake da buƙata Allah ka biya masa ya Allah Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka karba mana ayyukan mu ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran malaman mu da sauran mamacin mu muna roƙon ka ya Allah ubangiji ka yafe musu kai musu rahama idan ta mu ta Allah ka samu cika da imani ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا